a ci zarafin sahabin annabi a ci mutuncin sahabin annabi baya musa abin shi bai yi ba ba ka da dalilin da za ka tabbatar da cewa sahabi ya yi wannan abun ka fito ka gaya wa duniya cewa sahabi ya yi wannan abun a sake haka ba ma yarda mu yi shiru mu bar wa duniya linzami ta samu inda za ta fake kwake ta dinga cewa sahaban annabi zarafi babu mace a wajen ahalu sunna wal jama'a ba sahabi mutuncin sahabi guda sahabi biyu da sahabi dubu duk ɗaya ne ba mu yarda mu yi shiru idan muka ga hakan wani wanda ma kuma yake an san sunan malami a malantan ma ba na janibi guda ba wurare da yawa zai amsa sunan malanta a wannan ba mai tukuna ya tozarta sahabi irin mu'awiya waɗansu makiya su samu kofan shiga ba za mu yi shiru ba kuma ni ina mamaki ya ma aka yi sun raina mu'awiya don nan ne haka ɗaya daga cikin malaman malaman tarikan tijjaniya a nan maiduguri wannan dan gida miskiniya din nan ina da kato har na kunna duniya taji suna cewa mu'awiya abinda ya aikata aikin boko haram ne kaga suna sun ce muawiya muawiya bin abi sufyan fa muawiya fa sahabin annabi ana danganta shi da boko haram alan na kunna karatun a duniya taji wani karatun tasa shi din dan gida miskiniya din nan har ya taba cewa har yanzu muawiya ma a nawa yake muawiya ma a wani lissafi yake yana magana akan yazid bin muawiya sai ya ce ba ma yazid ba ko muawiya ma a nawa yake to irin wannan kazaman magana ka ce mu'awiya ma a nawa yake mu'awiya mu'awiya ne ya hada dangi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu'awiya ne ya hada dangi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mu'awiya dan babban gida ne mu'awiya na cikin kuttabul wahayi mu'awiya ya fi karfin a ce shi ma a nawa yake a wa yake ba isa a faɗa haka ba sannan kuma a jingina masa abun da ko sahabi in an ce ya yi abun Allah wadai ne amma jingina wa mu'awiya ta hanyar da ba dalili sayayye wannan ba daidai ba ne ba za mu yadda mu gani ba amma dai karin shi kakula surutu bari mu ji abun da shishe sharif salim ya faɗa tukunna sai mu biyo baya da waɗansu da littattafai wanda sauransu mu ga me malaman suka faɗa littafi sannan sai mu wuce gaba insha Allah ta'ala to bari mu ji Sheikh Sharif Saleh din game da masala Muawiya Muawiya Muawiya zai zama khalifa ya yi yan daga baya ya ga matar shi kun ga sama za ku ga a sama abunda wannan dan shi'an malamin shi'an na ya rubuta a sama sai da ya rubuta wannan abu tukunna ya yi shari na wannan karatun ku kalla a sama an rubuta cewa mu'awiya ne ya sa aka kashe imam hassan alaihi salam danna na fatima jikan manzon allah na farko kun ga yadda suka rubuta a sama tukunna ma aku kalla haka kun ga yadda aka rubuta mu'awiya ne ya sa aka kashe Imam Hassan alaihi salam danna na Fatima jikan manzon Allah na farko wannan maganan shi'a ne maganan malamin shi'a ne amma kaga yadda ya sawa maganar suna ya kuma kafa hujja da Sheikh Sharif Saleh Al-Husaini akan wannan maganar kuma shi Sheikh Sharif Saleh da kansa ɗin yadda malamina ya rubuta haka ya faɗa bari ku ji tukunna sai mu kara akai Muawiya Muawiya zo ya zama khalifa ya yi yan daga baya ya gaya matar shi inda wato ta kashe Hassan to zai aure ta ko kuma ya aurar da ita ga ɗan shi yanzu da yake Allah ubangiji ya toshe basirarta ya ɓadda ita sai ta shayar da ta ba sai na Hassan guba ya mutu ta tashi ta zo tana so ya cika mata alkawari muawiya yace mata ki ta ki bar mana wuri a duniyar nan duk akwai wanda zai amince ni ke da kin kashe jikar annabi sallallahu alaihi wa fadima kin kashe kina zato wani akwai wani mahaukacin da zai aure ki saboda haka ki ta kan karuwan mu da ke kuma Hassan ya rasu, Muawiya ya rasu, kafin ya rasu ya karbi bai'a ga ɗansa yazid yazid kuma shine saganiyar shi ya kashe na al-husayn ne wargazar da ahlul baiti ba sharrin da ba a yi ba to kun ji wannan magana kun ji wannan magana da shi sharif ya ya fara da bakinsa zan kara nanatawa don duniyarsa ta samu shaida mai kyau zan kara nanatawa tukuna sai yin kara daurawa kai insha Allah zan kara nanatawa muawiya muawiya zo ya zama khalifa ya yi ƴan daga baya ya gaya matar shi inda wato ta kashe hassan to zai aure ta ko kuma ya aurar da ita ga ɗan shi yanzu kun ji wannan maganar muawiya bin abi sufyan ya gaya wa matarsa in ta kashe Hassan zai aure ta ko zai aurar da ita ga dansa Yazid. wannan magana ka gani billahi la ilaha gairuhu inda za ka ba ma Sheikh Sharif Sali Aljannar firdausi wallahi bai sai kai da aka rubuta wannan maganar ba nace muku wallahi inda za ka ba shi aljannan firdausi wai Muawiya ne ya ce ya ce wa wannan matai idan ta kashe Hassan to shi Muawiya din zai aure ta ko zai aurar da ita ga dansa Yazid wa rabbil Kaaba billahi allazi la ilaha gairuhu idan zaka ce ma Sheikh Sharif Sale ya kawo dalili a duniya kap? bai sa ya kawo ba wallahi bai sa ya ba inda ma akwai din wanda duk da shi ma bai inganta ba din ala basiratin zamu nuna wa duniya kuma mu rusa shi ma din ba fa mu'awiya aka jinginawa ba fa shi da ma fa wannan yazid bin mu'awiya fa aka jinginawa shi wannan da ma akwai duk da bai inganta ba kuma za mu nuna duniya bai inganta ba shi din ma fa ba ba mu'awiya aka jinginawa ba fa yazid bin mu'awiya aka jinginawa amma wallahi ka kaga malamin nan ya jinginawa ya jingina wa Muawiya kai tsaye ‘yan shi'a kuma suka samu dama hakan suke nema, sai suka samu wajen soka kai, wajen sa kai, bari su soki bawan Allah, bari su soki Muawiya ta bakin Sheikh Sharif Saleh su ci zarafin Muawiya bin Abi Sufyan. Kaga irin malami irin Sheikh Sharif Saleh a wannan maganar magana da ba ta ba wajen jinginawa ba ta kan gado yanzu kai magana sai a ce kai yaro karemi ba maganan yaro bane wala ba maganan yaro da babba bane idan na maganan babba da yaro ko kusa bai kamata na yi wannan maganan ba amma ana maganan babba in ma babban za a duba ana maganan sahaban annabi ne ana maganan sahabin annabi kaga ba ma maganan wane da wane da wane a'a muna maganan sahabin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bari ku kara jin shi tukunda mu zarce Muawiya Muawiya zo ya zama khalifa ya yi yan shi daga baya ya ga matar shi inda wato ta kashe Hassan to zai aure ka ko kuma ya aurar da ita ga dan shi yanzu da yake Allah ubangiji ya toshe basirarta ya bada ita sai ta shayar da ta ba sai na Hassan guba ya mutu ta tashi ta zo tana so ya cika mata alkawari Muawiya yace mata ki ta ki bar mana wuri A duniyar nan duk akwai wanda zai amince ni ke da kin kashe jikar annabi sallallahu alaihi dan fadima kin kashe kina zato wani akwai wani mahaukacin da zai aure ki saboda haka ki tafi mu da ke kuma hassan ya rasu muawiya ya rasu kafin ya rasu ya karbi bai'a ga ɗansa yazid yazid kuma shine sadaniyar kan shine ya kashe sayyidina hussein shine wargazar da ahlul baiti ba sharrin da ba a yi ba to to kun ji ba to wannan maganar na cewa muawiya bin abi sufyan sahabin annabi sallallahu alaihi ya daga cikin kutabul wahayi shi yasa aka kashe shi yasa aka kashe Hassan jikan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shababu ahlil janna badari abun badarin ma'aiki sallallahu masoyin annabi sallallahu wallahi wannan maganar wannan magana bai kamata a fade sa haka ba a balema 'yan shiya su samu kofan cin zarafin sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan magana da kuka ji daga bakin Sheikh Sharif Sale shi za mu duba daga littattafai akwai daga litattafai? magabata sun kawo kwatankwacin wannan an kawo kwatankwacin wannan don shi wannan da ya kawo shi ba haka take ba kwata-kwata ba haka yake ba zan nuna muku daga albidaya wa nihaya yana kan wayan nan ya Allah zan nuna muku zan karanta ga albidaya wa nihaya na ibnu kathir a cikin siyaru alamin nubala na imamu zahabi ma ya kawo juzu'i na uku shafi dari biyu saba'in da hudu siyaru alamin nubala wanda ta fito daga daru ibn al-jauzi shi juzu'i na takwas ne kenan a juzu'i na takwas shafi da sittin da hudu ne za ka je ka duba muktasaro tarihi dimashq abinda za mu faɗa wannan magana shi ma juzu'i na bakwai shafi talatin da tara haka tarihu da mana ibn asakir juzuyi na goma sha uku shafi dari biyu da tamanin da hudu haka kuma tabakatul kubra at-tabakat al-kubra na na na ibn sa'd na ibn sa'd al-baghdadi kenan shi ma juzuyi na farko shafi dari uku da talatin da biyar in albida nihaya na darul hijir ne ta ba darul hijir ne albidaya wa nihaya wannan ta fito daga daga darul hijir darul hijir darul hijir wanda aka buga daga hijira da shekara dari dubu dari hudu da sha takwas kenan shi kuma a nashi juzu ina sha ɗaya ne shafi dari biyu da takwas ansabul ashraf na albarazili albalaziri shi kuma juzu na uku shafi hamsin da biyar tadibul kamal ma ya kawo fi asma'i rijal juzu'i na shida shafi dari biyu da hamsin da biyu maganganun nan da shek sharif saleh yake juya ta zuwa ga kan muawiya ya kawo amma abin mamaki wannan abin da ya kawo abun da akwai a littafi daban abun da shi ya kawo daban na ɗaya kenan na biyu kuma wanda akwai a littafin ma kansa malamai su dai fanta shi musamman ibnu kasir zaka kalla ya kawo ya kuma da ifanta na uku shi shi sharfar da kansa irin wannan riwayan da ya dauka ya tozarta muawiya ibn abi sufyan irin riwaya ne fa aka samu a cikin littafin rimahu na umar huti akan Sheikh Ahmad Tijjani amma ya da ifanta wancan ce irin wannan riwayan ba sa inganta yanzu in duniya da adalci ana magana ta hanyar ilimi ka wanke Sheikh Ahmad Tijjani a irin riwayan da ka tozarta sahabin annabi Abu Sufyan Muawiya ibn Abi Sufyan yanzu an yi wa ilimi adalci ka ce irin wannan riwaya ka ce bata inganta ba tunda tana magana da Sheikh Ahmad Tijjani ne ka kore ta kuma irin riwaya, idan aka samu akan sahabin annabi kuma tabbatar da ita wannan hanyar duniya ilimin adalci to kun ji dai nashi kun ji shi nashi Abin da yake a rubuce a littafi ba yadda kamar yadda shi ya faɗa bane ba ba haka bane a cikin albidaya wa nihaya kamar yadda na faɗa ga ta nan juduyi na takwas shafe dari da sittin da dari da sittin da dari da sittin da hudu ya kawo ya fara magana daga maganar alwakidi zuwa ga alhassan bin ali da zuwa ga abdullahi bin hassan ya koro yake cewa kala kana alhassan bin ali kasira nikahin nisa wa kana kalla ma ya hazzoyina indahu wa kana kalla mra'atun yatazawwajuha illa ahabbatuhu wa sahabat bihi fa yuqalu innahu kana sukiya inda wakana ana cewa an shayar da shi guba ma afilat ya tufar ya tufar ma sukiya fa sun ma kana til akhiratu tufiya fiha afon jama'a na ga afon kai ina zuwa ku ba minti ɗaya afon jama'a ku ba minti kaɗan don na na janaratum ta yi gardama ta mutu afon ban son kashe fara kunnawa ba mu zauna a nan Afwan jama'a. Wato janareton ba mai ne. Janareton ba mai, ba mu sani ba ba mai a kai. Ku yi mana afuwa jama'a. Insha Allah tare za mu zarce. Ku yi mana afuwa. Afon jama'a, janaratun ne ba mai, janaratun ba mai ne, ku mana afuwa. Ta mutu sai mun fita da muka fita waje, sai mu sa waje insha Allah ta'ala. Dama so muke abubuwa muna yi muna nuna duniya suna kallo ne. Abin muke nuna wanda wuta take aiki. kaga yanzu ba za ku samu ganin abun ba yanda ya kamata ta yi kila wadansu din sai mu nuna muku insha Allah ta'ala to yan uwa kamar yadda muka faɗa a cikin littafin albidaya wa nihaya na ibnu kathir alaihi rahmatullah Juzi ina tokos shafi ta dari da sittin da dari hudu a ta daru hijir shafi ta goma sha ɗaya a juzi ta sha ɗaya shafi dari biyu da takwas a cikin ya ce inda ma kana sukiya su ma'afulat su masukiya fa'afulat su makana til akhira tufiya falamma hadarat wafatu kala tabibu sanda alamun mutuwa suka bayyana gare shi aka kira likita sai likitan yake cewa to na ga wani mai suna akwai wani na ga ya wace mu? darul hadis dawa darul hadis dawa ya fari wani abu I want to send one hundred dollar for the fuel. Can you please send the account? To kaga inda muke faɗa ɗin Nuna Nunawan, bari za mu rubuta account ɗin a comment. Za mu rubuta account a comment don nunawan yanzu kan ba halin nunawa. mu rubuta a komen, za ku kalla rubuta a komen, insha Allah ga mai son taimakawa shafin al'ilmu zai tulfata zai ga an yi rubutu a komen. mu rubuta a komen za ka duba ta nan sai ka taimakawa shafin insha Allah ta'ala to kaga sanda alamun mutuwa suka bayyana gare shi aka kira likita to sai likitan ya ce da ya ga sayin na Hassan yadda aka shayar shi guba sai yake cewa ya ce haza rajulun kada katta asummu am ahu. haza rajulun kada katta asummu am ahu. wannan mutumin mutum ne wanda guba ya yanyanke masa hanjin cikinsa in ji likitan ya ce Hassan din guba guba ya yanyanka masa hanjin cikinsa fakala al hussein dan uwansa Hussein ya ce ya aba muhammad akhbirni man sakaka ka ta mu ya shayar da kai guba Wa ya shayar da kai guba kala walima ya akhi ya ce me ya sa kake tambaya ya shayar da ni guba walima walima kala aktuluhu zan kashe wanda ya shayar da kai guban zan kashe shi wallahi kabla an adifina ka kafin na binne ka na da Allah zan kashe wanda ya shahar da kai guba aula la alaihi aw yakunu bi ardin atakallafu shuhusa ilaihi wa qala ya akhi inda ma hadhihi dunya layalin faniya yace kar ka samu dama wannan duniya kwanaki ne kadan kwanaki ne kadan layalin faniya tana mai kuma karewa ce dahu bar mutumin da yayi wannan din hatta altaqiya ana wa huwa inda Allah har in gamu da shi a gaban Allah lahira wa ba an yusammiyahu yake ambaci sunan wanda ya shayar da ya shayar da shi guba shi wanda aka shayar da shi guban ma bai ambaci sunan wanda ya shayar da shi guban ba har ya bar duniya wa ya san ya shayar da shi shayar da shi guban muawiya ne shayar da shi sannan kuma sai ya ce ibnu kasir fa yake fada ba kuma kuma kuma bayan sa zan kawo muku dukkan riwa masu riwayar magana suna cewa ibnu kasir ya ce wa kad sami'tu ba'da man yaqulu kuji wannan maganar wa kad sami'tu ba'da man yaqulu naji wadan su masu faɗi irin wannan riwaya yanzu shi sa dauka shine fa aka kore akan Ahmad Tijjani. wanda marfuti da kansa ya kawo kai ba ma marfuti ba har a cikin tutul kharida juz'i ina hudu an kawo wannan magana shafi ta hamsin da biyar an kawo magana da sha shamu tajani ke cewa Allah ya bashi atahu sabu almasani ya kawo amma riwayan Umar Kuti, da riwayan da aka kawo tutur Harida, sun sha bamban a karshe jumla ta karshe amma Sheikh Sharif Saleh karfi da yaji ya kore wannan riwaya wai duba da ba a san wayar ya to ba shi ma wannan riwaya kaga wa kada samitu ba da mani ya kolo." waye wannan ba da mani ya kolo don wanda kake dogor har kake kushe Muawiya waye wannan ba da mani ya kolo yace wa kada samitu ba da mani ya kolo." kana muawiya kada talattafa li ba'di hadamihi an yaskiyahu summan muawiya ne wani masu fari su masu fari suna cewa muawiya ne ya samu mai yi masa hidima ya shayar da shi guba magana bai kare ba ibnu kasida ya kawo wannan riwaya da kansa zai ce wannan riwaya bata inganta ba zai ce ko a ko a yazid ba inganta ba balle muawiya inji ibnu kasir ya zai ce ko a ko a jingina wa yazid bai inganta babbali a jingina wa mu'awiya. To sai ya ce, Kala Muhammad bin Sa'id, ana haddasa na Yahaya bin Muhammad, haddasa na Abu Awana, an yi mugira, an Musa, an na ja a data bin Tal'ash Asbunu Kais, saka sum, ga wacce ma, aka ga wacce ta shayar da Hassan Guba, fashta kamin husya shakayatan kala yuda uta tahu tastun wa yurfa wa akhar nahwa min arba'ina yawman wa rawa ba'dhum hadith ma yuru ma yuru ma riwayan ba san shi ba wa rawa ba'dhum anna yazid ibn muawiya kadu wa inda da shi shir sale ke cewa muawiya ne ka ruba riwayan ba ma muawiya bane yazid ibn muawiya ne a hakan maza da ifanta bari ka ji har yanzu yace wa rawa ba'dhum anna yazid ibn muawiya ba'sa ila ja'da bintul ash'as shine ya nemo matar nan Yazid bin Muawiya ne ya nemo wannan matar an sumiyal Hassan ta shayar da sayyidina hasan guba idan ta shayar da shi guba wani atazawwajuki ni zan aure ki ba da hu bayan kin shayar da shi guba kaga Yazid bin Muawiya ne yake faɗa Yazid bin Muawiya ne yake cewa a shayar da sayyidina Hassan guba ya ɗauki contract din mata matan ta je ta shayar da ta je ta shayar da sayyidina Hassan jikan ma'aiki guba idan ya rasu ya mutu to shi zai aure ta fa fa'ala sai ta yi hakan falamma matal hasanu sanda ta shayar da guban sayyidina Hassan ya bar duniya ba a sat ilaihi sai ta, tura cewa to gashi ta harab ta gama control nata yanzu a aure ta fa kala inna wallahi lam nardaki lil hasan mu da bamu yarda da ke ba zuwa ga hasan akan hasan bamu yarda da ke abu na kika yarda na ba tukunna afa nardaki li anfusina mu yarda da kai kawuna mu sai mu aure ki da haka ibnu kasida ya kawo labaran nan kaf sai ya ce wa indi anna hadha laysa bi sahihin wannan maganan bata inganta ba ni kama gurina bai inganta ba kuma yace wa adamu sihatihi an abihi muawiya rashin ingancin labarin ma game da muawiya bitarikil bitarikil ula wal ukhra ahra bitarikil ula wal kuma rashin ingancinsa game da muawiya ma yafi da can bai inganta ba ga Yazid bin Muawiya ko a yanzu bai inganta ba balle Muawiya rashin ingancinsa akan Muawiya fi sama da rashin ingancinsa akan Yazid bin Muawiya inji Ibn Kasir ya kawo na riwayar a cikin tabakatul kubra da aka kawo shi mai tabakatul kubra ya kawo a juzu'i na ɗaya shafi da uku da talatin da biyar da ya kawo sai ya sa masa lamba ɗaya ya zo kansa ya ce haza kalamun haza kalamun an majhulin kaji ka duba adalci ta ilmi yace hadha kalamun an majhulin wannan maganar daga ba a san ba a ma san wa ya faɗe shi ba da na so nuna muku nan gurin wallahi ba don rashin wuta ba ka duba ba hadha kalamun an majhulin wannan maganar daga ba a san wa ya faɗe shi ba wai sai na muawiya ne ya shayar da ya shayar ya sa aka shayar da Hassan guba mala ce haza kalamun an majhulin la yu'lamu haluhu wa labzuhu munkar. ba san wa ya faɗa ba hali wanda ya san ba sani ba kuma lafazin ma da kanta munkar ce wa kada kala al-hafiz ibn kasir fil bidaya wan nihaya ta'likan ala ma rawa an yazira ba'atha idha ja'ada bint ash'as an tusqi al-hasan sum وإنما يتزوجها قال وإندي أن هذا ليس بصحيح وعدم صحة أن أبيه معاوية بطريق الأولى والأخرى والأخرى kaga wannan malamin ya kara ka ini abunda ibnu kasir ya kawo yace kuma majhuli ne ba inda ya inganta to shi Sheikh Sharif ta ina ya ya gani ya gane cewa Muawiya ne ya shayar da Hassan guba ko ya sa aka shayar da Hassan guba a ina ne shine a tarihu Dimashq wannan maganar shine a muktasar tarihi dimash wannan maganar shine a tahzibul kamal wannan maganar shine a siyaru alamin nubala na imamu zahabi shine wannan maganar ansabul ashraf akwai a juzu ina uku shafi hamsin da biyar shine wannan magana duk nan gurin haka suka rubuta wallahi kuma duka duniya ba wanda ya ce ba wanda ya ce mu'awiya ne ya sa aka shayar da Hassan Guba ya bar duniya haka kawai jazaman wallahi ba wanda ya faɗa ana kawo riwaya na da efanta kuma riwaya majhuli ba masawa ya faɗe shi ba a iska aka dauko shi kaje ka duba albidaya wa nihaya akwai ko babu kaje ka duba akwai ko babu su waɗannan mutanen su fa wajen su mushrik eh, ma'ana in shi'an nan da kake gani da kuke magana su dauko magana ko suna zagi sabon annabi a wajen su kuma fa arna ne a wajen su kuma yan tarikan arna ne a wajen yan shi'a yanzu ba abin da ya yi musu dadi suka dauko daga magana suna yadawa ba yanzu zan nuna muku wani abun da idan ka zo ka ce ma abubakar ko umar ko usman ko aisha ko Hafsa ko mawane daga cikin sabon da basu yadda ba in ka zo kace radiyallahu anhu kai kafiri ne tukunna kuke yi irin wannan maganar suna daukowa suna ga gaya mana wani abu da ba shi bane ba bari in kunna muku ku kalla yadda suke fadi كافر مشرك ملحد زنديق مستحق للعنه في نار جهنم الذي يترضى أو يمدح أو يعظم أو يثني ما حكم من يترضى على ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه؟ كافر مشرك ملحد زنديق مستحق للعنه وفي نار جهنم الذي يترضى أو يمدح أو يعظم أو يثني أو يرفع مقام أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة فهو بإجماع الطائفة الشيعية حكمه منحرف زنديق كافر أشرك بالله أنه كاجبا كنجبا kunji suna cewa duk wanda ya zo ya ce sayyidina ali radiyallahu anhu ka zo ka ce Umar radiyallahu anhu kace Usman radiyallahu anhu kace Aisha radiyallahu anhu kai zindiki ne kafiri ne munafiki ne ka ji malamin shi yake wannan magana ko zo kuna kama kafa kafa ku basu kuma wajen su kafire ne eh kuma wajen su kafire ne subhanallah zan kara nan nana ta ku kuji ما حكم من يترضى على ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه؟ كافر مشرك ملحد زنديق مستحق للعنه وفي نار جهنم الذي يترضى او يمدح او يعظم او يثني او يرفع مقام ابو بكر وعمر وعثمان وعائشه فهو بإجماع الطائفة الشيعية حكمه منحرف زنديق كافر أشرك بالله أنه أشرك كاغا شركة ما ne kafiri ne ya yi shirka ga Allah duk wanda ya ce Abubakar radiyallahu anhu duk wanda ya ce Umar radiyallahu anhu duk wanda ya ce duk dai sahaban da ya ambato kake kace da Allah kai ce kai mushriki ne zindiki ne kafiri ne ba murya kamar ya ba ji ba kenan wani ma haka ya faɗa yake waɗannan asine musu daidai ne yake asine wa sahaban annabi nan daidai ne haka aka umurce su haka ya faɗa babban malamin shi'a ne yake haka aka umurce su asine wa sahaban annabi daidai ne bari shi ma kunna muku tukunna mu ce gaba irin nan. ودائما كما قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله بل واكثر الوقيعه فيهم كما قال رسول الله يمكن ان ان آه، تتهموه ليس فيهم لكي لا يعظموا لانهم اصنام انا اقصد من اعتدى على فاطمه، انا اقصد اصحاب الصحيفه الملعونه التي كتبوها في اليوم الماضي 13 واحده. ويزاجن سما حكى اهل البيت سكوير ازاجن صحابان. حكى اكا كوير راسو. حكى اكا كوير راسو يا كما يا هالتا اي موسو كريا اجينجا موسو ابو دبوس يبقى اشي سني. ولي كان انا تاكل. ودائما كما قال إمامنا الباقر صلوات الله عليه وهل الدين إلا الحب في الله والبغض في الله وما معنى كلمة البغض في الله هو هذا المعنى أن أمرنا أن نلعنهم بل وأكثر الوقيعة فيهم كما قال رسول الله يمكن أن, أن آه، تتهموهم آه، ولو بما ليس فيهم لكي su gumaka ne su gumaka النبي wai a yi magana a tuhume su a faɗa musu abin da ba su yi ba don gudun kada a girmama su kun ga irin nan ne fa ku je kuna kuna kama kama ku kafa kafa ku ba su wai kuna magana muawiya kaza kaza babu inda aka faɗa gashi mun kore ibnu kasir ya kore gaji da yawa a tabakatul kubura mai tabakatul kubura ya kore mai tabakatul kubura ya sababu Fati alhasan babin da ya kawo mai kenan sababin rasuwan Hassan wato Abu Abdullah Muhammad bin Sa'id bin Munmuni al-Hashimi al-Basri al-Baghdadi al-Ma'ruf ibn Sa'ad wanda ya bar duniya shekara talatin. yau baya duniya shekara dubu da wani abu wannan magana malamin da nake magana malamin da ya ce wannan riwayar kariya ne riwayar majhuli ne yau ya bar duniya shekara dubu da wani abu ya bar duniya shekara 230 bayan hijira yau dubu da wani abu amma Sheikh Sharif ya zo yana cewa jazaman yana yanka kata'an muawiya ne ya yi wannan abu to wannan shi ne. wannan ne duk wani haka wannan cin zarafin muawiya ne yiwa muawiya kazafi ne wanda kwata-kwata ba inda aka rawaito wannan maganar bai halitta a jingina muawiya wannan maganar ba irin sahabin muawiya wanda shi da Hassan Duma har ya zo ya masa mu baya. sun yi sulhu ma Ibn Kasir ya kawo sun yi ma sulhu sun yi sulhu gashi ya kawo sun zauna ma haka ka zo kace ko kuna cewa wai shine ya sa aka kashe aka kashe eh, Hassan wannan maganar babu dalili a ko'ina wanda ya iya ya kawo dalili ya tabbatar to in bude layi sai ya kawo Sheikh Sharif Saleh da ya gure mu a wannan wajen ya yi kuskure babban kuskure gashi har yau 'yan shi'a suna ɗauka maganarsa suna yawo da ita suna farin abin da suke so su faɗa. To yanzu nan za mu bude a 'yan uwa layin kira insha ta'ala sai masu sokaci ko masu magana su yi magana mu ji ta, ta, ta ilimi ba, ba zage ba komai ko shi shafi sale ba mu so a zage shi ba ba mu so a zage shi ba kawai ka yi magana ta ilimi duniya ta ji kar ka zo ka zagi kowa ba ma bukatan zagin kowa kawai ka yi bayanin ta ilimi duniya ta ji ta yi alkalanci ya fi The Bluetooth device is connected successfully. Bari mu kara kunna maganan Sheikh Sharif sale kafin wani ya kara kira. Hanifa ya yi ƴanshi, daga baya ya gaya matar shi inda wato ta kashe Hassan to zai aure ta ko kuma ya aurar da ita ga ɗan shi matar da yake Allah Ubangiji ya toshe basirarta ya ɓadda ita sai ta shayar da Ya mala ya kokari a fafatawa. Alhamdulillah sai godiya ya wajen ku. To alhamdulillah malami magana Abu Amar Ibrahim bin Usman. To Abu Amar ji amma ka buka kuma foto ka sananne ne bismillah duniya tana je ka Abu Amar. Tabbas. Malam wannan ittihadi da kuke da kokari Allah saka muku da alkhairi. Amin Abu Amar. Yawa abinda nake so in sanya baki akai tsokaci akai gaskiya wannan magana kamar yadda malam ya ta halin ɗinta yanzu gashi abu ya fito fili ƙarara kuma wannan gaba ce mai tsananin haɗari a kan buɗe ƙofa a ɓata mu'awiyar domin ana amfani da ita sosai wajen ɓata mu'awiyar da kuma suka a kan shi. saboda haka mu fatanmu su ji tsoron Allah su fito su warware wannan magana su nuna cewa eh, lallai babu ita in kuma akwai wanda ya inganta ta kamar da aka kore yanzu kuma kowa ya ji sai a fito a kira a nuna muna cewa e eh, lalle ga inda take magana ce sahihiya ingantacciya ga kuma tucanta da asarinta. muna fatan Allah ya sanya ma mala a ci gaba da karfa yawa muna godiya sosai assalamu alaikum wa rahmatullahi Muawiya. Muawiya zo ya zama khalifa. Ya yi ‘yan shi daga baya ya gaya matar shi inda wato ta kashe Hassan. To zai aure ta ko kuma ya aurar da ita ga ɗan shi yanzu matar da yake Allah Ubangiji ya toshe basirarta ya ɓadda ita sai ta shayar da ta ba sai na Hassan guba ya mutu ta tashi ta zo tana so ya cika mata alƙawarin Muawiya yake mata ki ta ki bar mana wuri